Hanyar Adalci Darasi na arba'in da uku Jawabin Musa na ƙarshe Salamu alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa. Idan mun yi wannan muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. yau ina da farin ciki mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Mun yi nazari arba'in da biyu, muna binciken littafi na farko cikin littattafai masu tsarki, littafi da ana kiransa a taura, yadda kun sani, Allah ya shibka kalmominsa a cikin tunanin annabi Musa, haka littafin da ya rubuta hurarre ne. wannan ya faru wajen shekara dubu uku da ɗari biyar a baya, amma har wa yau littafin attaura yana da tamani ƙwarai da gaske. Attaura ta zama tushen da Allah da kansa ya aza, dukan abin da muke ji sai mu auna da tushen nan, za mu san ko magana ta fito daga wurin Allah ko a'a. koyarwar taura gaskiya tsantsa ce daga wurin Allah, duk kowace magana da ta ƙaryata taura ba ta da gaskiya, dukan gaskiyar Allah tana daidaituwa da abin da aka rubuta a taura. abu ɗaya kaɗai ne Allah maɗaukaki bai iya ba, ko ka san ko menene abin nan? Haka ne, Allah bai iya ƙaryata kansa ba. A cikin attaura, Musa ya rubuta kalmomin nan, Allah ba kamar mutum ba ne da zai yi ƙarya, ba kuwa ɗan mutum ba ne da zai tuba, zai cika dukan abin da ya alkawarta, ya hurta kuwa ya cika. Littafin ƙidaya Sura ashirin da uku aya sha tara Cikin nazarin mu na Attaura ta Musa, Allah ya bayyana mana asirai masu zurfi da yawa, yau nufinmu ne mu gama tafiyarmu cikin Attaura mai tsarki, kahin mu dubi surori na ƙarshe, sai mu bitar abin da mun gani tun farko har wa yau. A Sura ta farko ta Attaura, mun ga yadda Allah ya halarci mutum na farko cikin kamanninsa. nufin Allah ya sami hulɗa na ƙwarai mai ban mamaki tare da mutum da ya halitta, saboda haka ya sa a ruhun mutum azanci domin ya san Allah, da zuciya domin ya ƙaunaci Allah, da ikon zaɓe domin ya zaɓa don kansa ko zai yi ma Allah biyayya ko kuwa rashin biyayya. A Sura ta uku, mun ga mutumin na farko, Adamu ya zaɓa ya yi ma Shaiɗan biyayya, ya ci ’ya'yan itacen da Allah ya hana, saboda haka Nasi ya ce, Zunubi ya shigo cikin duniya ta wurin mutum guda, zunubin nan kuwa shi ya jawo mutuwa, haka kuma mutuwa ta bi ta shafi kowa don kowa ya yi zunubi. Roma Sura biyar aya goma sha biyu Sakamakon zunubi mutuwa ne da rabuwa da Allah har abada. saboda haka, mun ga Allah ya kori Adamu da Hawwa'u daga gonar Firdausi saboda zunubinsu, amma kafin ya fitar da su, Allah ya sanar da ƙudurinsa, wata rana zai aiko mai fansa cikin duniya, wanda zai buɗe ƙofar ceto domin zuriyar Adamu, zai ’yantar da su daga ikon Shaiɗan da hukuncin zunubi. Sa'an nan, mun ji yadda Allah ya kira Ibrahim, ya yi masa alkawari zai zama al'umma ta musamman, daga gare shi annabawa da mai fansa za su sauko, haka Ibrahim ya haifi Ishaku, Ishaku ya haifi Yakub, Yakub ya haifi ’ya'ya maza goma sha biyu, daga baya Allah ya canza sunan Yakub ya zama Isra'ila. ’ya'ya maza goma sha biyu na Isra'ila sun zama tushen sabuwar al'umma wadda Allah ya alkawarta ma Ibrahim, manyan ’ya'ya maza goma sun sayar da ƙanansu Isuhu, ya zama bawa a Masar, hakika duk abin da mutum ya shifka shi zai girba, bisa ga Galatiyawa Sura shida aya bakwai. Saboda haka, mun ga dukan ’ya'yan Isra'ila sun zama bayi a Masar, duk da haka Allah bai manta da alkawarinsa ga Ibrahim da zuriyarsa ba. A littafin fitowa, an koya mana yadda Allah ya cika alkawarinsa ga Ibrahim, ya kira Musa ya ’yantar da Isra'ila daga gidan bauta. Cikin nazarin labarin Musa, mun karanta labari mai shawa. da ban mamaki yadda Allah ya ceci taron jama'ar Isra'ila daga wulaƙancin Fir'auna da mutanen Masar. Mun karanta kuma yadda Allah ya tsare su cikin hamada, ya kawo su iyakar Kana'ana, ƙasar da ya alkawalta ma kakansu Ibrahim da daɗewa. Amma mafi yawan Isra'ilawa sun ji tsoron ƙattin Kana'ana ba su gazganta Allah zai yi musu abin da ya alkawalta ba, shi yasa ba su shiga ƙasar Kana'ana mai ni'ima a wancan lokaci ba. Ta dalilin rashin bangaskiyarsu, Isra'ilawa sun yi ta yawo shekara arba'in a jirji, sai dukan masu ƙin gazganta maganar Allah game da Kana'ana sun rasu, shi ne hukuncin da Allah ya yanka musu. sakayyar rashin bangaskiyarsu, tabbas, Ubangiji Allah mai aminci ne, babu rashin gaskiya a gare shi, shi mai adalci ne, nagari ne kuma, maimaitawar shari'a Sura talatin da biyu aya hudu. Yanzu, bari mu kammala tafiyarmu cikin attaura, ku tuna fa, Isra'ilawa suna cikin jeji saboda horon da Allah ya yi musu. ta dalilin rashin bangaskiyarsu. Kowane mutumin da ya kai shekara ashirin kofi masu ƙin gazgantawa ga alkawalin Allah game da ƙasar Kana'ana ya mutu a jeji, babu ko ɗaya ya rayu, yanzu ’ya'yansu sun zo iyakar Kana'ana, bayan tsawon shekara arba'in a jeji, ’ya'yan Isra'ila suna da marmarin shiga ƙasa su zauna wurin da iyayensu suka gaza shigowa. Yau za mu yi nazari cikin sashi na biyar na attaura, littafin maimaitawar shari'a, a sashin nan na ƙarshe, Musa ya maimaita ma kabilun Isra'ila shari'a mai tsarki, ya koya musu ita, littafin nan da koyarwa mai zurfi shi ne jawabin Musa na ƙarshe da ya yi taron jama'a don su shirya su shiga ƙasar da Allah ya alkawarta musu. Ba mu da lokaci mu karanta dukan jawabinsa yau ba, amma mun iya mu taƙaita kalmomin Musa da cewa kada ku manta. A taƙaice, Musa ya faɗa ma Isra'ila zancen nan, yi hankali. kada ku manta da zamanku a gidan bauta a Masar, kada ku manta da dukan abubuwan da Allah ya muku bisa hanya daga Masar zuwa sabuwar ƙasa wadda za ku shiga, kada ku mance dukan zunuban da kuka aikata gaba da Ubangiji Allahnku, kada ku manta yadda Ubangiji ya hukunta iyayenku saboda rashin bangaskiyarsu, shi ya sa gawakinsu suna a hamada. kada ku manta Allah ya nuna ma iyayenku alheri, amma su masu taurin kai ne, sun ƙi gazganta masa, kada ku manta. Yau, sa'an da kun ji muryar Allah, kada ku taurare zukatanku yadda ubanninku suka yi a jeji, ko kuwa za ku zama kama da kakanninku waɗanda suka ƙi gazganta ma maganar Allah ko kuwa za ku gazganta Ubangiji Allahnku? Idan kun yarda da maganar Allah yadda kakanninku suka yi, Allah zai muku horo yadda ya yi musu, kada ku manta. Ubangiji Allah zai kawo ku cikin ƙasar wadda ya rantse ma kakanninku, tana cike da yalwar abinci, kada ku manta da Allahnku wanda ya ba ku ƙasar. domin mutum ba ya rayuwa da abinci kaɗai, amma tare da kowace magana da take fitowa daga bakin Ubangiji, kada kumanta. Bayan da Musa ya gama jawabinsa, Ubangiji ya ce ma Musa, Bisa ga maimaitawar shari'a Sura ta talatin da biyu, ka hau duwatsun Abarim, Dabra da Yeriko, ka duba ƙasar Kana'ana, wadda zan ba Isra'ila su mallaka, za ka rasu a kan dutsen nan da za ka hau, gama ba ku amince da ni ba a gaban mutanen Isra'ila a jejin zin a wannan lokaci, domin ba ku nuna tsarkina a gaban jama'ar Isra'ila ba, za ka ga ƙasar da nake ba jama'ar Isra'ila, amma ba za ka shiga cikinta ba. Maimaitawar shari'a a Sura talatin da hudu Sai Musa ya tashi daga filayen Moab zuwa dutsen Nebo, sai Ubangiji ya nuna masa dukan ƙasar Yahuza har zuwa Bahar Rum. Ubangiji ya ce masa, Wannan ita ce ƙasar da na rantse wa Ibrahim da Ishaku da Yakub, zan ba da ita ga zuriyarsu, na barka ka ganta da idanunka, amma ba za ka haye ka shiga ba. nan fa a ƙasar Moab, Musa bawan Ubangiji ya rasu, kamar yadda Ubangiji ya faɗa, aka binne shi cikin kwarin ƙasar Moab, amma ba wanda ya san inda aka binne shi har wayo. Musa ya yi shekara ɗari da ashirin sa'ad da ya rasu, idanunsa ba su dushe ba, ƙarfinsa kuma bai ragu ba. Isra'ila suka yi makoki domin Musa, a filayen Moab har kwana talatin, sa'an nan kwanakin kuka da makoki domin Musa suka ƙare. Joshua wanda ya maye gurbin Musa a kan shugaban Isra'ilawa yana cike da ruhun hikima, gama Musa ya ɗibiya masa hannuwansa. Isra'ilawa suka yi masa biyayya suka aikata bisa ga yadda Ubangiji ya umarci Musa. Tun daga lokacin nan, ba a taɓa yin wani annabi a Isra'ila kamar Musa ba, wanda Ubangiji ya san shi fuska da fuska, Ubangiji ya aike shi ya aikata alamu da mu'azizai a ƙasar Masar a gaban Fir'auna da dukan barorinsa da dukan ƙasarsa, ya kuma aikata ayyuka masu iko, masu ban tsoro a gaban dukan Isra'ilawa. abokai na ƙwarai, kalmomin nan su ne ƙarshen attaura. Kowane abin da aka rubuta a cikin attaura an yi shi domin mu sami sani, sanin da zai yi mana jagora, mai ban gaskiya ga hanyar cutuwa da Allah ya kafa. Gaskiya, Musa annabi mai girma ne, ya san Allah fuska da fuska, ya aikata al'ajabai, alamun Allah ta hannun Musa, Allah ya ceci Isra'ila daga wulaƙancin Fir'auna, ta hannunsa kuma Allah ya ba mu a taura, littafi na farko cikin littattafai masu tsarki, ya kamata kowa ya san abin da annabi Musa ya rubuta, wanda bai san a taura ta Musa ba, zai yi kuskure da yawa, ya shiga hatsarin hallakarwa bisa hanyar rashin adalci. Ku tuna fa, a taura tushe ne wanda Allah da kansa ya kafa, bisa tushen nan Allah ta bakin sauran annaba zai gina dukan sauran sassan littafinsa mai tsarki. Hakika annabi Musa ya rubuta zantuttuka masu zurfi, masu ban sha'awa, masu ban mamaki, amma cikin dukan yawan abubuwan da ya rubuta ya kuma aikata, ba abin da ya fi sanar wannan muhimmanci da ya ba da a sashi na biyar na taura! Sura goma sha takwas. A wannan Sura, Musa ya faɗa ma Isra'ila shirin Allah ya tada wani annabi wanda zai fi shi girma, annabi wanda zai yi maganar Allah kai tsaye, Ka saurari abin da Musa ya ce ma jama'ar Isra'ila. Ubangiji Allahnku zai tayar muku da wani annabi kamata daga cikin jama'arku, sai ku saurare shi, wannan shi ne abin da kuka roƙa a wurin Ubangiji Allahnku a Horab, dutsen Sinai, a ranar taron jama'a, kun ce, Kada ka bar mu mu ƙara jin muryar Ubangiji Allahnmu, ko mu ƙara ganin wannan babbar wuta don kada mu mutu. Ubangiji ko ya ce mini, Abin da suka faɗa daidai ne, zan tayar musu da wani annabi kamar ka daga cikin ’yan uwansu, zan sa magana a bakinsa, zai faɗa musu duk abin da na umarce shi, duk wanda bai saurari magana ta wadda zai faɗa da sunana ba, ni da kaina zan nemi hakinta a gare shi. Ta wurin shaidar bakin Musa, Allah ya sanar da zuwan wani annabi wanda zai fito daga al'ummar Ibraniyawa, bisa ga aya ta goma sha biyar da sha takwas, mutumin wanda zai furta cikakkiyar maganar Allah cikin tsarkinta, aya sha takwas da sha tara. Annabi wanda zai zama matsakanci tsakanin Allah da mutum, aya sha shida da sha bakwai. ko ka san wane ne annabin nan, ko ka san annabi wanda maganarsa har ta fi maganar Musa iko, ko ka san annabi wanda ayyukansa sun fi mu'ujizan Musa girma? I, annabin da Musa ya ambata shi ne mai fansa, mai adalci, wanda wata budurwa ba Yahudiya ta haifa. Game da shi tun da wuri Musa ya galgadar da jama'ar Isra'ila cewa, Ku saurare shi, duk wanda bai saurari magana ta wadda zai faɗa da sunana ba, ni da kaina zan nemi hakinta a gare shi. Abokai, ya kamata mu ajiye bincike a taura a nan, ta yaya za mu kai ƙarshen tafiyarmu cikin wannan littafi mai faɗi, mai ban mamaki? Bari mu gama da shaidar Musa, da kansa ga Isra'ilawa a ran da ya rasu. A Sura ta talatin da biyu, Musa ya ce, Ku saurara, ya kusan mai, gama zan yi magana, bari duniya ta ji maganar bakina, gama zan yi shelar sunan Ubangiji, in yabi girman Allahnmu, shi dutsi ne, aikinsa kuma cikakke ne. gama dukan hanyoyinsa masu adalci ne, Allah mai aminci ne, babu rashin gaskiya a gare shi, shi mai adalci ne, nagari ne kuma. Maimaitawar shari'a Sura talatin da biyu aya ɗaya da aya uku da aya ta hudu. Tare da waɗannan kalmomin Allah daga bakin Musa, zan yi ban kwana yau, na gode don sauraron. lokaci mai zuwa 'yan Allah ya yarda, za mu fara littafi mai tsarki da ke bin a taura ta Musa, kuma ya zama labari guda da shi. Za mu ga yadda Allah ya shigo da Isra'ila zuwa cikin ƙasar mai ni'ima da yalwar abinci daidai yadda ya alkawarta tuntuni. Bari Allah wanda shi kaɗai ya cancanci dukan ɗaukaka da sarauta har abada, ya sa muku albarka, annabi Musa ya faɗi wannan sosai, Ubangiji shi Allah mai aminci ne, babu rashin gaskiya a gare shi, shi mai adalci ne, nagari ne kuma, bisa ga maimaita shari'a Sura talatin da biyu aya hudu, Allah ya taimake mu, amin.